السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau 20 ga watan Zulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara kuma yau uku ga watan takwas miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u shekhu talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin hadisi a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ناب الضمانني الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الجديد رحمة الله عليه والنشين مجلس منا قوم إن شاء الله أكثر التابم سنن منا كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الجديد رحمة الله عليه يتشي باب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه الإمام الزبيلي رحمة الله عليه يشي باب ونباج باب دكي دا هذا وحي كتاب بدء الوحي نجي وتقارب عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي to sai ya ce babu haka yake a cin sahihul bukhari shi ma al-imam al-bukhari ya sama wannan hadisin babu a matsayin babin da cin gishin kanshi kuma ya ambace shi a matsayin hadisi kwara ɗaya kawai a babu عن ابن عباس رضي الله عنهما أنكروا لك سيدنا abdullahi dan abbas habrul ummati wa وظهرها radiyallahu anhuma da shi da baban shi Allah ya kara musu yadda fi qawlihi ta'ala a game da fadin Allah madaukakin sarki da ya zo a cikin suratul qiyama la tuhaddith bihi lisanaka kada ka rika motsa harshenka bihi da alqur'ani lita'jala bihi dan kai gaggawa karatun alqur'anin ya tsaya maka a cikin zuciyarka ya kai gaggawa qala yace شي عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ما يكي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا فاما يعالج ينا فاما من التنزيل شدة أجمد سوكر مثل على القرآن دا أكي ينا فاما دا شدة فنني وكان مما يحرك شفتيه وان يسا من ذا الله سبحانه إذا أكا مسا وحي أكا ذو أكا كرن تامسا القرآن mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya karanta masa alqur'ani yuhaddithu shafataihi sai ya rika motsa labbansa guda biyu na sama da na ƙasa فقال ابن عباس عبد الله بن عباس يشيب الماجرنسا fa'ana uharrikuhu ba kama kana rasulullah sama yuharrikuhu ba gashi nan ina motsa muku yadda kuka ga ina motsa lafana guda biyu to haka manzo Allah su sune yake motsa lafana guda biyu domin ya gaggawar iya karatun alqur'ani idan mala'ika jibrilu alaihi salam ya karanta da shi alqur'ani fa anzalallahu ta'ala daga nan sai Allah ya saukar ma da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka gaggauta la tuharrik bihi lisanaka kada ka rika karkada harshen ka wajen karatun alqur'ani lita'jala bihi domin kai gaggawa iya karanta shi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah ce ka dakata a wajen mu jam'ahu tattara maka alqur'anin yake da qur'anahu kuma mu ne zamu karantar da kai shi qala jam'uhu la sadri ibn abbas ya fassara yace abinda ake nufi da inna alaina jam'ahu wa qur'anahu inna alaina jam'ahu mu ne zamu tattara maka karatun alqur'ani mu sanya maka shi a cikin kirjinka haddace wa taqra'ahu kai ne kuma zaka ci gaba da karanta shi mu muka ɗauki gabarar sa maka shi ta haddace shi فإذا قرأناه Allah ya ci gaba da cewa idan muka karanta maka alƙur'ani fattabi qur'anahu to kai ka bi karatun nasa ai fastami lahu wa a lokacin da ake karanta maka alƙur'ani to fastami lahu ka saurara alƙur'ana wa ansi kuma ka yi shiru thumma inna alaina bayanahu sannan kuma mu za mu maka tafsirin sa mu maka bayanin sa kuma inna alaina an taqra'ahu sannan mu ne muka dauki nauyin yadda zaka ci gaba da karanta shi kana ma mutane bayanin sa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun da aka saukar da manzo Allah sama waɗannan ayoyin shi ya zama ba da zalika bayan haka idza atahu jibrilu istama'a kawai idan mala'ika jibrilu ya zo yana karanta masa alqur'ani istama'a sai manzo sama ya shiru ya rika sauraron sa فإذا انطلق jibrilu إذا جبريل عليه ya tafi kara النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه kawai sai manzalar su mai jena karanta alkur'ani kamar yadda mala'ika jibrilu ya karanta masa ba tare da wata matsala ba wannan hadisi kamar yadda muka je shi al-imam bukhari ya rawaito shi daga malamin sa Musa Ismail at Dake. yana daya daga cikin manya-manyan malaman Masar a tabakarsa malami ne ba mishri al-imamu ibn hajar ya sukunta shi ce kana min huffazil misriyi yana ɗaya daga cikin mahaddata na masa to shine malamin al al-bukhari shi kuma ya riwaya daga wajen malamin sa abu ruwana shine al-wabbah ibn abdullah al-yashkuri shi kuma maulahum al-basri kasar basra hadisi dai ya cike zuwa ga ibn abbas radiyallahu anhuma shi kuma ibn abbas wanda ya riwaya a wajen sa almajirin sa wanda ya dade da shi din nan sa'id ibn rahmatullahi alaihi alimamul bukhari ya fitar da wannan hadisin a cikin sahihin sa wurare shida wuri na farko shine wannan kitabu bada'il wahyi hadisi na biyar yadda ya zo a nan haka yake a cikin sahih bukhari nan ba ta biyar ce sannan wuri na biyu da Imam Bukhari ya gwaito wannan hadisi shine a cikin kitabu tafsir tafsirin suratul qiyama inda Allah madaukakin sarki ke cewa la tuhadik bihi lisanaka li ta'jala bih hadisi na 4927 sannan wuri na uku da Imam Bukhari ya sake fitar da wannan hadisin shine dai a cikin kitabu tafsir da yace babun qawluhu ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'ana hadisi na 4928 kaga tsiransu da wancan wancan da 27 wannan kuma da 28 sannan wuri na hudu da limamun bukari ya sake fitar da wannan hadisin shi ne dai a cikin kitabun tafsir shi ma ya ce babun fa'iza qara'nahu fattabi qur'anahu shi kuma hadisi na 4929 ga haka ya jera su سنة الإمام البخاري رحمة الله عليه بيساك في سد وانا حديث بشيء أتشين كتاب فضائل القرآن أتشين كتاب فضائل القرآن يأتي كده شيء باب التنزيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا حديث نجبو بير بأربعين دهولو سنة مرينة شيء نكرشي قال الإمام البخاري يقول وانا حديث شيء كتاب التوحيد باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به حديثي ندبو بقي دتريب يرد أشرين دقلو وانا ننسوني هو عريشدا قال الإمام البخاري يتميم يتولى الحديث سبولة فكه ديكي سنة تكرمنا أتكنسا سنة الإمام مسلم رحمة الله عليه على ذي السع تا دي سكا ميميت حديثي با يا كا وانا حديث أولي تايا أتكن كتاب الصلاة باب الاستماع للقراءة حديثنا دهو أي حديثنا تريه أربعين تقش wannan nan manya-manyan malaman sun ruwaito wannan hadisin a waɗannan wurare sannan bayan su wasu malaman masu ruwaito da yawa a cikin malaman hadisi kamar yadda muka gani ibnu abbas radiyallahu anhu ma shine ruwaito wannan hadisin ibn abbas lokacin da wannan abun ya faru baya ne domin farko farkon sauka alkur'ani sau ka dole ya kasance ibnu abbas ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari ko kuma ya kasance ya ji ne daga wasu sahabbai waɗanda suka girme shi wanda su lokacin da abin ya faru suna na to kamar yadda muka gani a cikin hadisin kai tsaye shi yasa al-Imam al-Bukhari ya fi ba shi karfi a cikin kitabu tafsir Eh, wato tafsirin ayoyin to amma dai a nan akwai fa'idar alaƙar hadisin da bad'ul wahi ina jin alaƙar a fili take domin gashi ana ba mu labarin farkon fara saukar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya manzon sama yake yi da an saukar mu da manzon sama ƙurani mala'ika jibril idan ya karanta masa to shi manzon sama ya rike gaggawa yana biyan yadda mala'ika jibril yake karantawa sai shi ma ya rika motsa harshensa kuma ya rika motsa labbansa yana karatu da gaggawa saboda ne saboda ya haddace alqur'ani da wuri da zaran mala'ika jibrilu ya karantar da shi to shi kuma so yake yi a ce shi ma yayi sauri yayi sai Allah ya ce a'a ai ba za mu haɗa maka wahalhalu da yawa ba eh, kawai abin da ake so in ana karanta maka ka saurara ka shi. kawai shi ke na abin da ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallama kawai abin da ake bukata shine idan ana karatun alkur'ani mala'ika jibril na karanta masa kawai ya shiru ya rike ji to shine yace kana rasul sama yu'aliju min at-tanzil shiddatan tashin farko manzal sama ya kasance yana fama yu'alidu al-mu'alaja shine fama da abu har shi ake ce ma jinya ta neman a warke ake ce mata mu'alaja تعالج بالتطبب كل داء وليس لداء ذنبك من علاج kaga tu'aliju famar da kake yi ta famar da kake ta kaga ka warke ka sha magani ka saurari nasihohin likita a ce maka ka kaza shi na ke ce masa mu'alaja to manzo sama ya kasance na fama da gina tanzi saukar masa da alkur'ani da ake yi a nan sama yana fama da shiddatan tsanani lafazin at-tanzil malamai da yawa sun tafi akan cewa yana ɗaya daga cikin sunayen alkur'ani hmm. yana cikin sunayen Alƙur'ani duk da wasu malamai suna ganin ba siffarsa ba ce hali ne na yanayin yadda alkur'ani yake wa nazzalnahu tanzilan mun saukan maka da alkur'ani a matsayin sassaukarwa wala yake halin dai a tanzil na ɗaya daga cikin sunayen alkur'ani da malamai da yawa suka tafi a kai wakana mimma hadithu shafataihi sai manzo sama ya kasance yana motsa labansa guda biyu yana motsa labansa guda biyu motsa labba guda biyu na hukunta yin amfani da harshe domin mutum kawai ba zai zo yana magana ko sai ga yana haka ba dole sai harshe yayi kuma harshe a cikin mafita harfa shi ya fi kwasan tsoka a cikin uh, mafitar haruffa da ake da su har guda goma sha bakwai harshe shi kuma yana da mafita goma yana da mafita goma mafi yawancin haruffa suna fitowa daga harshe shi ya sa shi qur'ani sai ce la tuharrik bihi lisanaka to anan kuma sai ibn abbas shi kuma sai ce me fa kana wa kana mimma yuharriku shafatayhi za mu ji bayanin da malamai suka yi akan wannan eh, da amfani aya ta ce lisanaka shi kuma ibnu abbas radiyallahu anhu ma sai ce shafataihi bai ce lisanahu ba ibnu abbas yana karantar da almajiransa kamar yadda muka gani sai yana nuna musu da baki ya ce kun ga yadda yake yi haka haka yana nuna musu shi ma abin nan sa'id ibn jubairin ya zo yana karantar da almajiransa shi ma sai ya ce haka shi ma sufiyanu shi ma da ya zo yana karanta da almajiransa shi ma sai ya ce haka sai yana nuna musu ya ce kun ga yadda yadda malamin ya ce mana haka manzan sa ne yake amfani da labbansa yana gaggawa ya zama ya iya karatun alkur'ani bayan an gama biya masa eh, daga cikin fikihun da za a fitar a cikin wannan hadisin malamai suka ce annal ilma la budda lahu min mu'allimin wa mulaqqin dole ilimi yana buƙatar wanda zai lakana maka shi kun ga Allah da ya ga dama tun da ya ce la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu da Allah ya ga dama kawai sai dai mala'an da sallallahu alaihi wasallam kawai sai dai yankadin qur'ani a kirjinsa kawai amma duk da haka sai an aiko mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya koya masa abin da aka ce ma manzala sun kawai saukin da aka ma'anar su sarfa shi ne kawai ya rika sauraron karatun ya rika saurara ba sai ya rika yi ana yi ana yi ana bi ana nana ta masa ba kamar yadda ake bana abin da ake bukata kamar yadda ibn abbas ya fassara ya ce fastabi' lahu wa anfij abin da ake bukata shine ka saurara ka saurara wa anfij li shiru da lafazin al'insat da lafazin al'istima ana haɗa su shi ya sa ce ce da yi zaƙuri alƙur'anu fasani'u lahu wa an situ la'allakum turhamu idan za a karanta ƙur'ani ko ana karanta shi to fasani'u lahu ku saurara ku saurara al-istima fawqa as-sama as-sama kawai ka ji amma al-istima shine ka saurara ka ba da kunnuwanka ka ba da zuciyarka ka ba da idanuwanka ka ba da kunnuwanka duka gabaki daya domin ka fahimci abin da ake ce ma ake ake yi riski alistima yadda ya zama kalmar ta ƙari da wasu haruffa kan asma ko a kan asma'u ko haka kuma ta ƙari a ma'ana a ƙarƙashin ƙa'idarsu da suke cewa ziyadatul mabna dullu ala ziyadatul ma'ana Sautari tari idan kalma ta ɗori da wasu haruffa a kan uwarta to kuma tana ɗoruwa a kan ta ma'ana so daga asama eh, kawai ji amma alistima'u ne ka ji ka saurara shi kuwa al'insat shi kuma ne ka yi shiru shirin kuma na neman fahimta shi ne al'insat ka yi shiru shi kuma ya fi shi kuma ya fi domin ya aka ce sakata wane ya shigo kawai me yake ina ma wasiƙar jaki yake karantawa to al-insat na saman as-sukut kaman yadda al-istima' ke saman as-sama' da kuma as-sam'u to dole ilimi yana buƙatar wanda zai karantar da shi shi yasa suka ce tun farko la ta'khudh al-qur'ana min mushafiyyin wala al-ilma min suhufiyyin kada ka tafi wajen mutumin da ya karantar da kansa alkur'ani bai da malami a ce za ku koyi alkur'ani a wajensa wala la ilma min suhufi sannan ka je ka ce za ku koyi ilimi a wajen dan takarda mutumin da zai da malami da kansa ya koyi da kansa ilimi shi ke zai zai koya maka ɓanna kuwa to abu na farko ce na abu na biyu an lalƙira'ata min alwasa'il muqaddamati fi tahsil alilm lallai eh, karatu na ɗaya daga cikin hanyoyi na gaba gaba da ake gabatar da su a wajen koyon ilimi shi karatu ban ilimi daban kan ce karatu shine ka ɗauki haruffa da aka sa su a cikin suka zama kalmomi kalmomin da aka dunkula suka zama jumla aka rubuta sai ka dubawa da idan ka kwakwalwarka kuma tana tana tana bitar abinda kake kallo din nan cikin kitabu da shi ne ake ce masa alkira'a bibiyar abinda aka rubuta shi ake ce masa alkira'a to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ana karantar da shi da Allah ya ga dama kawai shikenan sai a kunsa ma annabi alqur'ani kawai manzo sun sai ya wayi gari ko sai ya haddace alqur'ani amma sai aka turo malami eh, mala'ika jibril alaihi salam kuma ya zo ya rika masa karatu iyaka kawai abin da aka ce masa shi ba sai ya yana amsawa ba kawai abin da ake bukata ya saurara ya ji ya saurara ya ji abin da ake karanta masa na alkur'ani da zara an gama karanta masa alkur'ani to kawai ya fara biyawa zai ya iya saɓanin ni da sannan na uku suka ce anna qira'atul hibd tahtaju ila tahrik al wa shafatai. idan kana son kai hadda to ashe hadda indiya karatun hadda kake yi to dole zama kana motsi da bakinka harshen ka da lafanka sabanin hadda karatun fahimta shi yasa suke cewa alqira'atul jahriyatu lil hifz wal qira'atu sirriyatu lil fahm idan mutum ɗalibin ilimi ne shi yana karatu in hadda cewa yake son ya to dole sai ya biyawa da ƙarfi in an ce da ƙarfi ba ana nufin ya ihu ba a ya rika yi domin abin da ake ce ma aljahu shine isma'u annafi bidayata ka fara iya jiyar da kanka in kana karatu kana jin abin da kake kirantawa, to jahu kake yi to kuma idan wani ka ya fara jin ka na kusa da kai to jahu ka ya bayyana karatu ya ƙara girma idan kai kamar yadda yanzu nake kowa na ji ta shi kenan Eh. kaga magana ta ta ta ba sai an amfani ma mutum to idan mutum yana son ya karatun hadda to ya rike yi da baki bakin sai zama yana motsi in ko karatu yake so yayi kawai na fahimta to wannan kuma sai ya rika karatun sa ba tare da wani ba tare da ya ji yadda kansa ba irin karatun jarida Eh, karin karatun jarida ba a karanta ba a yi ana ji ko kawai mutum yake haka na shi kenan sai dai abin dariya da kawai ta ji ya kankace da dariya in abin tsaki ne ya tsaki الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يشي ابن عباس يشي تحرك شفتيه شيرك موت لبنسع sai ya ce wa ƙauluhu fa'anzalallahu latu tuharrik bihi lisanaka la bai bainahuma babu cin karo tsakanin su qur'ani ya ce latu tuharrik bihi lisanak shi kuma da ibnu abbas da yake ba mu labari yace mimma yuharriku shafatayhi kaga qur'ani ya ce manzo Allah sallallahu kada ya rika motsa harshen sa shi kuma Ibn abbas da ya tashi ba mu labari sai ya ce manzo sama ya kasance yana motsa labbansa وسيتي بابس انكبو تكاننس لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان يسي باب تنكر وتقانوس دومن مو تلقى ألوك تنين مجانا وما أفتد هرفا دبا ولا أبكي فتد سوبسي هرشي توانا نالزم تأشي هرشي يموت daga idan ka ce wane ya motsa labbansa yi magana to kana nufin harshen sa ma yi magana kenan domin ai lebe shi sai ba zai iya magana dole kamar yadda muka faɗi a baya mafi yawancin haruffa to suna fitowa daga harshe lebe ga baki dai haruffa nawa yake fitarwa lishafataini wawu ba'un mimu hunnatu makhrajuha alkhayshum ta ga leɗe ga baki ɗaya da shafatainil wawu ba'un nemo kaga da shafatainil wawu laɓa guda biyu wawun ke fitowa da gare su wawu ma abu wa ba haɗawa ake ba da shafatainil wawu ke ba'un ba'un kaga abu abu ke kuma mimu am am kaga harufa uku kawai to ina sauran harufa kaga kuma mafita mafita haruffa manya manya da ake da su ai guda biyar ne akwai labba akwai harshe shine na biyu sannan akwai makoshi shine na uku sannan kuma akwai karahanci sannan kuma akwai eh, kirji aljau ke ko su ne haka ake cewa su ne manya-manyan abin nan su ko su biyar din suka kasu gida goma sha bakwai to harshe shi ya kwashi gida goma sauran bakwai ne za ka raba ma karan hanci ka raba ma makoshi ka ba labba nasa sannan ka ba jauku nasu to kaga su ne waɗannan to cewa da aka yi a cikin alƙur'ani ya ce la tuharrik bihi lisanak shi kuma ibnu abbasin da ya tashi bayani sai ya ce yuharriku shafataihi laqa ibn hajar yace babu cin kawo a tsakanin su domin duk lokacin da aka ce laqa sun motsa sun yi magana to ai dole ya kasance harshe ma ya motsa in dai magana ko kuma a wittafa bi shafataini wa hadafa lisana li wuduhihi li'annahu al-asl fi an-nutq idh al-asl harakatu al-fadl ko kuma ka ce ibnu abbas ya zaɓi ya ce ya goge faɗin cewa yuhaddiku lisanahu wa shafatai saboda ne saboda ai da ya ce yuhaddiku shafatai na nuna cewa ai azaka lisanahu domin ai motsa harshe shine asali a magana kuma dama dai abin da ake nema shine buɗe baki in za a magana dole ya zama baki an buɗe shi harshe kuma dole ya motsa shi yasa in harshen mutum na ciwo sai ga baya iya fitar da baya iya magana da kyau kullum min alharkatai ne nashun an zalika kuma dukkaninsu dai da motsawar leƙe da motsawa harshe dukkaninsu motsawar baki ce shi ya ce waƙad ma ba an na fi riwayati jaririn fitashiri wa harriku biyi lisanahu wa shafatai ya ma tabbata a wata riwayar aka hada mana duka biyu yuharriku lisanahu wa shafatai kaga shikenan babu rikici ya kasance manzo sama yana motsa leɓansa da kuma har labbansa guda biyu da kuma harshensa fa jama'a bainahuma sai aka hada rikici wa kana nabi sama fi ibtida'il amri idza lutila alqur'ana annabi a tashin farko farkon yi masa wahayi ya kasance idan aka karantar da shi alqur'ani na za a jibril alqira'ata sai rika sai rika jada mala'ika jibril alaihi salam a karatu kafin ma mala'ika jibril ya gama karanta masa aya shi kuma sai ya fara irin yadda yara suke yi in kana musu karatu suka danji sun fara iyawa to da kai kafin kai karshe su kuma sun fara yi ya rage kuma kila karshen ba za su iya haɗi daidai ba saboda ba su tsaya sun ji ba walam yasbir hatta yutimmaha mala'ika an ta sama baya tsayawa har mala'ika jibril alayhi salam ya gama masa karatun musara'atan ila al-hijj saboda gaggawa da turi ya ji ya haddace alkur'ani alla yanfalita minhu shay'un saboda tsoron kada wani abu ya ce masa na karatun alkur'ani annan suna yana da wannan tsoron shi Allah ya lallace sai ce la tuhaddith bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana Allah ya ba annan suna tabbas cewa abin da ake bukata a lokacin da mala'ika jibrilu alaihi salam yana masa karatu kawai ya tsaya ya saurare shi da ya gama karantawa to shi kuma ya fara karantawa zai ji kawai hadda ta zauna tabbas babu kuskure a ciki sannan kuma Allah ya ce shi zai rika tattara ma manzal sama alqur'ani shi yasa manzo sama ya dauki shekaru 23 ana sokan masa da alqur'ani mai girma wasu idan an yi ba a maimaitawa wasu kuma a sake nana ta su akwai surorin da aka saukar ma annabi sallama ba su ɗaya ba malamanmu na ulumul qur'an suna da abin da suke cewa babu ma takarrama babu ma takarrara nuzulu abin da aka rika saukar ma manzon sama ba su ɗaya ba kai ta nana ta masa akwai abin da kuma aka saukar shi ke nan, za a sake saukarwa ba shi ke kenan ya tabbata kuma dama zai tafi a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to a wannan bayanin da al'imam bin hajar ya yake daga annabi salama ya kasance yana sauraron mala'ika jibrilu daga baya sai ya ji kawai da ya gama karantawa shi kuma in ya fara karantawa sai ya ji shi ta zauna fikihu na hudu al Babu lil mu'allimi an yumassil al muta'allim bil fi'li an so malami wani zubin ya rika nuna ma almajiransa abu a aikace wa yuriyahu surata bi fi'lihi idza kana fihi ziyadatu bayanin ala wasfi al ya zama ya siffanta a aikace idan akwai buƙatar ƙara yin bayani a aikace domin a yi ma mutum abu a aikace to wani zubin ya fi kawai a fada masa a baki to shi yasa sai ibn abbas radiyallahu anhu shi yana nuna masa habbansa cewa kun abu abu almajiransa cewa kun ce da manzo sune yake da lafansa da harshen sa yana gaggawa idan mala'ika jibril ya masa karatu sai ya rika sa da sauri. sai Allah ya daina a aide nabi kawai ya rika saurara sannan wannan yana nuna mana ashe matakin farko na karantar da alkur'ani shine alistima a lokacin da ake biya maka to ka tsaya ka saurara shi yasa hanya ce mai kyau ta karantarwa har yau a tarbiyyar karantar da alkur'ani ba a kawo da tafi ta ba a lokacin da kake karantar da mutane alkur'ani ka fara biyawa suna sauraron ka kada tashin farko ba kawai ka zo za ka fara karantar da yara ko kuma mutane alkur'ani sai ka ce kawai in sun kayi su a sai ka yi su yi Ka yi su yi kai ka yi ka yi to daga nan kuma sai ka to yanzu in kai su biya in kai su bi bayan ka in kai su bi bayan ka ana yi ana yi ana yi haka wannan tsohuwa hanya ce hanyar da Allah ta'ala ya bi kenan wajen karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani tun da gashi an ce la tuhaddith bihi lisanaka li ta'jala bihi da can manzo yana yi ana yi ana yi masa yana yi sai ka ci ya dakata shi kawai ba ma a bukatar sai ya yi ya saurara sai bayan malakar jibrilu ko aya nawa zai karanta masa ya tsaya kawai ya saurara ya ci da ya gama to shi kuma ya fara yi zai ji ya iya kaga wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki ya ma'anar su eh, wadda bai masauran bayi ba malamai suka ce fikihu na shida annahu la yahfazu ahadun alqur'ana illa bi'auni Allah ta'ala wa mannihi wa fadlihi ba wanda ya isa haddace alqur'ani sai idan Allah ya masa baiwa shi yasa wani sai ya fara sai ya gudu shi yasa hadda alqur'ani baiwa ce baiwa ce amma haɗe da bi haɗe da kokarinka idan Allah ya ga kokarinka shikenan sai ya baka ikon yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya huwace masa habbai da yawa da girman su suka fara hadda alkur'ani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara masa wahayi sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu shekarun shi 38 domin tsirar sa aihuwa da annabi suka shekaru biyu amma riwaya ta tabbata aka ce kana Abu Abubakar radiyallahu anhu mimman jama'a alqur'ana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar yana cikin waɗanda suka haddace alqur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai annabi bai kaura ba daga duniyan nan sai da na abubakar ya haddace alkur'ani ka lokacin da manzo Allah su sunma koyi kaura eh, sayyidina abubakar shekarun shi hamsin da wajen daya hamsin da daya amma sai da ya haddace alkur'ani a yasa abin da sittin da ɗaya afuwan sittin da ɗaya ba hamsin da ɗaya ba tsiransu da manzo sama shekaru biyu ne da 'yan watanni kaɗan amma su bai haddace alkur'ani tun manzo su da yana da rai to da yana cikin hafazatul qur'an sannan akwai sahabbai da yawa da suka haddace alkur'ani da girman su da shekarun su ba irin su ibnu abbas bane da suke da kananan shekaru akwai sahabbai waɗanda suna da shekaru kuma suka haddace alkur'ani mai girma to kada baiwa ce daga Allah amma kuma me sai ka tashi ka koya sannan kuma fiƙihu na gaba shi ana son a lokacin da ake karanta alkur'ani a yi shiru kamar yadda zai waccan aya ta ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in za a karanta alkur'ani ko ana karanta shi to ku saurara ku yi shiru kuma shiru na neman fahimta ba shiru na mai karanta wasiƙar jaki ba a shiru na neman fahimta to duka wannan yana ciki so daga wannan wannan wannan hadisi abinda yake faɗa mana kenan ya manzo Allah sama ya fara hadda alqur'ani ya Allah madaukakin sarki ya karantar da shi sannan fiqhu na karshe wasu malamai sun yi istinbadi suka ce wannan hadisin yana nuna annal hibza fi sadr ashe hadda a kirji take akwai tsohuwar tattaunawa da ake yi wai hadda ina take a kwakwalwa take ko a zuciya wasu malamai suna ganin hadda a kwakwalwa take wasu kuma suna cewa hadda a zuciya take shi yasa ana jarabawa ko amsa take zuwa take rike haka ko wai kana dukan kwakwalwar kawai ta tuna eh? to wannan hadisin da shi eh, yana nuna mana cewa eh, alkur'ani a hadda a cikin haddasa a cikin zuciya take ala yati halin ba wanda zai musu alaƙar da ke tsakanin zuciya da ƙwaƙwalwa. aikinsu yana da alaƙa da juna da zuciyar mutum da ƙwaƙwalwarsa. shi ya sa a fikihance malaman fikihu mutuwa ana gane ta ne a zuciya idza tawaqqafa amalu alqalbi fa hadhihi dalala hada dalalatun qati'atun ala mawti sahibihi idan zuciya aikin ta ya tsaya to a fikihu mutum ya mutu su kuma a likitance bi mauti dima kwakwalwa ce za ta mutu su suna cewa ya mutu insan bi tawakkufi amali dimaghi mutum na mutuwa ne idan aikin kwakwalwarsa ya tsaya sannan kuma suna cewa ya kwakwalwa ta kafi gida uku akwai almuhu akwai jiz'ul mukhi akwai almakhiyah to a cikin waɗannan ukun nan hadda take a mahanga ta waɗannan malaman su to Allah ya ta halin suna da alaka da juna da zuciya da kwakwalwa to wannan shine wannan hadisin a takaice wa anhu radiyallahu anhu ma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وأن حديثي أن سموش لك ابن عباس حريا يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أتبيئا عن نجل سلامة كند أن لا يحل تشيشي كن كافم رأى فاغ مسا وحيي أجود الناس يا كوة من ذا سوء أتبسك تشد روها وكان أزود ما يكون في رمضان أن اللوقة سنة من ذن ألا صلى الله عليه وسلم يفي وان توتع تشين لوقة رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام على لوقة ملائكة جبريل يكي زوا يحدد شيء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ملائكة جبريل عليه السلام يكسن شيء هنا زوا يحدد أن صلى الله عليه وسلم قوة جرينة وتر رمضان فيدارسه القرآن sai su yi mudarasa alkur'ani wato su yi darasu na alkur'ani su yi musaffa mala'ika jibril ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ko kuma mala'ika jibril ya rika saurara karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam ابن عباس يتي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود للخير من الريح المرسلة والله من ذا سمياتك fiye da iska wacce aka aiko ta. manzo sama in yana kyautarsa yanzu idan iska ta kada waye sai ta tsallake wani ta ce za ta bashi wani kuma ta ki bashi kowa bashi take ko wannan hadisi eh, al-Imam al-Bukhari ya goyito shi a wurare biyar a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari sannan ya goyito shi daga malamin sa Abdan shine Abdullahi ibn Usman al-Marwazi shi kuma ya riwaya daga Sayyid al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alaihi hadisi da ya tike zuwa ga ibnu abbas radiyallahu anhu wuri na farko shine wannan wurin kitabu bada'il wahayi hadisi na shida kenan haka yake cikin sahih bukhari wuri na biyu kitabu sau imam bukhari ya rawaito shi a cikin littafin da ke bayani akan azumi babun ajwadu ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في da حديثنا tara da biyu. na Imam Bukhari ya goto shi a wuri na uku kitabu bad'il khalq babu zikirin mala'ika wato littafin da ke bayani akan farkon halitta littafin babin da ke bayani akan ambatan mala'iku hadisi na dubu uku da ɗari biyu da ashirin sannan ya sake ambata shi a wuri na hudu kitabul manaqib littafin da ke bayani akan falaloli babu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 3554 sannan wuri na biyar kitabu fadailul qur'ani shi kuma babu kana babu kana jibrilu alaihi salam ya'ridu alqur'ana ala nabi sallama hadisi na 4997 wannan sune wurare guda biyar da al-Imam al-Bukhari ya ambaci wannan hadisi da aka karanta mana al-Imam Muslim shi kuma ya fitar da shi a kitabul fadail babu kanan nabi shi ajwada nasi bil khair min ar-rih al-mursala kaga hadisin ya kalla sai masa baji shi kuma hadisi na 2308 ibnu abbas ne goto wannan hadisin kuma yadda muka gani hadisin yana bayani akan me to da babu me alaƙarsa da kitabul wahd al-imam badruddin al-aili a cikin littafin su'udatul qari yake cewa wajhu munasabati iradi hadal alhadisi fi hadha albabi dalilin da ya dace dalilin da ya al-Imam al-Bukhari ya ambaci wannan hadisin a babin da ke bayani kuma akan bad'ul wahyi huwa anna fihi isharatan ila anna ibtida'a nuzul al-Qur'ani kana fi Ramadan kama al-Imam al-Bukhari yana nuna mana cewa ai al-Qur'ani ya fara sauka ne a watan Ramadan من فكان جبريل عليه السلام يتعاهده في كل سنة شيء ملائكة جبريل يقسم شيء قوة شيء كرع شيء يزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعارضه بما نزل عليه شيء سرق مراجعة سرق مذاكرة أبن لأك رجاءك مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه فيه مرتين amma a shekarar da ma'aikin sassan يرسو ya ملائكة جبريل يزوم bi سقي سوحا to ka bi suke alamar ne annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta zo karshe sau da malaika jibril alaihi salam ya zo ya masa bita alqur'ani sau biyu wa kana hada min ahkamil wahyi to wannan in mun yadda kenan yana cikin mun lura kai yana cikin kunce kuncen wahayi wal babu fil wahayi shi kuma babu yana bayani akan wahayi kun ga dacewar hadisin kenan da ne babu malamai sukan yi al-Imam al-Bukhari wannan saboda an samu wasu yan bani na iya sai su karanta hadisi a sahih bukhari sai su ce kira ba a san me bisa bukhari ya ambace shi a wannan babun ba sai su babu munasaba babu dacewar al-imam bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin wannan babu to shi yasa manyan manyan malamai da suka karanci ilimin hadisi sai su yi bayani su ce to ga dalilin da yasa sa imam bukhari ya ambaci wannan hadisin a wannan wurin to hadisin gashi nan yana mana bayani akan abubuwa da yawa abu na farko alhassu alal judi wal ibdali fi kulli awqat ana bukatar ya zama musulmi ko da yaushe ya kasance mai yawan kyauta mai yawan baiwa wa ziyadati min hafi ramadan sannan kuma ana san wa ziyadati min hafi ramadan sannan idan ramadan ya zo ana san a ƙara kyauta ana bukatar kyautar mutum tafi yawa a ramadan kamar yadda manzon sallama ya fi kowa kyauta amma ya fi yin kyauta kuma idan ramadan ya zo wa inda lishima'i bis salihin haka nan kuma ana son kyauta a lokacin da Allah ya sa kai ga dakatar ka haɗu da mutanen kirki kaga malaika jibrilu mutumin kirki halittar Allah ne shi na kirki ko to da idan ya zo wajen annabi salama sai ya kyauta sakamakon wannan sannan fikihu na biyu ziyaratu sulha'i wa ahli al wa mujalasatuhum ana son a ziyarci mutanen kirki domin duk lokacin da kake zama da mutanen kirki to za ɗauki ɗabi'u na kirki tun lokacin da kake zama da mutanen kirki to ɗabi'unka za su zama na kirki haka idan ka je kana zama da mutanen banza to ɗabi'unka za su zama na banza kan wannan dai hadisin da manzo sama ya kamanta mana masalul jalisu salih ta hamilin misk إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة مثال زمان مثمين كرشي وإن أبو أكوي إما أن يحذيك أمام مثمين كثير ترانين ما سير ترانين سنة الأبيعة مثم هذه دقيقة كوسي سلو صلاة السيجاش لا كتوكو مصدي بوسي سبيل سابق هيا نزولنا الأبيعة تسيكو كاغي نفر كوتشي in ka zauna da mutanen kirki sai su maka kyauta ɗabi'a mai kyau ko kuma yin ma an kyauta a nuhu ko ka siya kaga ka zauna da su kila wani ilimi za su karantar da kai sai ka biya su wa in ma an taji da min huri hamsan yi batun kuma kawai ka ga wani hali na gari a tare da su ka ɗauka kyauta ka tafi kawai ka jin ƙanshi kenan shi kuma wa masalul jalisi su'i ka nafihi alkiri shi kuma mutumin banza da za ka je ka zauna da shi to kamar ka je ka zauna ne da mutumin da zo mai ruwa wuta zuga jiki ka kawo malumalin ɗinka samo shadda mai tsada sai ka tafi makera ka je ka zauna ilima a baka kujera sai mutanen banza duk suna ma mutane wannan ko sai ka zauna a tsakiyar kujera kawai shi kuma yana yana taikinsa kawai can dai sai dai ka je kai wuta ci a tashi kawai in ma an yi siya baka kenan ko ya kona maka tufafi wa in ma an tajida min hurihan munkala ko kuma kawai kauri ya kawai ka tashi fararen kaya ma kasa dama su ba su raina kauri saboda kafin ka tashi kana tashi kenan zai ga taho kana dawa mata ba ta kace ce tana jin warin wuyi kana warin kuma kai baka ji baka sha wuyi-wuyi ba kauri ne kawai ya maka yawa iccen ne kala kala gawayin gashi wani iri shi ke nan kashi ta waye to haka miyagun ɗabi'u shi kun ga ana son haka shi yasa mala'ika jibrilu alaihi salam shi rika zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suka ce wa takrihu ziyaratihim wa muwasalatuha sannan ana son ai ta yawan ziyartar sannan ka yawaita ziyartar kada ka yanke wajen ziyartar mutanen kirki idan kana al-mazuru la yakrahu dhalik idan wanda za a ziyarce shi bai nuna zai so ba in za ka samu dama to ka rika zuwa wajen mutanen kirki ko da yaushe shi ne maganar da ake ruwaitowa wasu ruwaito a matsayin hadisi amma la ya sihu hadisan mafu'a bai inganta a matsayin hadisi daga annabi ba amma maganar ibn mas'udin ce ake cewa ya ce al-fuqaha usada wal ulama uqada wa mujalasatuhum ziyada malamai jagorori ne musamman ma malaman fiqh wanda suke iya ɗaukar alkur'ani da sunna su fitar maka da hukunce hukunci sannan duk lokacin da kaje ka zauna da su sai ka kawo kana zama da su sai ka kawo ko ji sun ambaci wani ilimi ko kila sun a wannan zamanin kana zaune sai a bugo musu waya a musu tambaya ba kai kai tambaya ba amma ka kawo ko kuma kila ka zo ka da shi ma nazari yake yi shi kenan kawai sai ya ce maka ai wani abu yanzu yanzu ne ya karanta sai ya faɗa maka duk da yau mafi yawancin mutane ba a ɗauka ilimi a matsayin wani abu mai tsada da ya kamata a girmama abin da za ka ji ka ji daɗi da ka same shi amma ka samu kuɗi shi ke ranar da kila wani zai baka naira ɗari biyar sai ka ta gode mai amma wani zai baka kyautar ilimi na dubu ɗari biyar baka jin komai maka shi sa rana guda za ka iya ci mishi mutunci amma wancan da yake baka ɗari biyar to shi kullum za ka girmama shi haka al'ummar mu ta juya abubuwa ta ɗauki sama ta koma ƙasa ƙasa kuma aka sa ta koma sama da haka mutanen mu suke doka ilimi zai da tsada shi ba wani abu ba ne. ba a jin komai a ciki a cikin su ba wani abu ba ne to to su magabatan mu yadda suke girmama ilimi idan sun samu wata karuwa to ji suke a ranar kawai ai kamar aljanna aka sa shi ya sa idan suka zafi wajen malami ya musu karatu ya ce ba zai musu ba sun gama shiga tashin hankali sun gama shiga tashin hankali sai daga cikin malaman hadisi al al-qanabi ya tafi wajen al'imamu imam shu'bah ibn al-hajjaj sai shiga gidan shi ya tarar da al'imamu imam shu'bah ibn hajjaj yana bawali a wani bangare a cikin gidansa sai shi ne masa sallama ku ce ji tuka li tuhaddisani shi na zo ne don alaga ku malam ka bani ilimi shi ce shi ce hatta aqdi ya hajat ya ce to jira na hatta an gama bawani mana an gama dan bawalin na shi ce wallahi akhshal wata." ya ce ina jin tsoron kada ka gama bawalin da kuma ka kasa bani hadisi dan Allah ka bani hadisi da kana bawali yana bawali fa shi kenan sai ce to oktob ya ja masa hadisi ya je ya ce rubuta fito da littafin ka rubuta kawai ya jawo masa hadisi ya ja masa hadisi ya ja masa ya ja masa isnadi sai da ya kai kala rasulullahi sallama inna mimma adraka an-nasa min kalam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza idza lam tastahi fasma ma shi'ta yace daga cikin maganganun annabci na farko da aka rika yi ana cewa idan ba ka jin kunya sai ka shiga abin da kake dama yace la ka hadisan ba'da yace ba wannan hadisi ba zan sake baka wani hadisi ba. shi kwaɗayinsa kwaɗayin wai da kowace da a masa karatun shi ne za shi ya ce masa ka tsaya an gama ya ce a'a da Allah alaga ka bani karatun kana cin bawali shi kuma kawai sai ya ba shi hadisi ya masa ƙara shi ce to da ka aikata ga da annabi ya ce ga idan lam tastahi fa sama ta tunda baka jin kunya yanzu ina ba wali ba za ka mu ka shigo gidana sannan kuma ina jin ba wali ina ba wali kace sai na maka hadisi to ga shi ga hadisi ga irin abinda annabi ya faɗi ga da shi ne ya masa haka ya masa kura da hali to kaga wannan suna fiye su game da ilimi haka shi al-imamu al-imamu al-imamu al-a'mash آه، سليمان بن مهران الأعمش بضم مضبن تابعي يا كسن شيء إذن الماجرين سكذو وجن وجن سكرات بايا سندام لو كسن تبيشي مس سكذو إن سكذو ما يما يما لما يرن سو يرن سو سفيان بن سفيان الثوري يرن سو سفيان بن عيينة يرن سو حماد بن سلمة يرن سو حماد بن زيد إن سكذو كرات وجن يرن سو شعبة بن الحجاج in suka zo suka ce musu karatu shi to yi kenan karshe da suka dame shi ya samu wani katan kare irin polis dok din nan sai ya ajiye shi a kofar gida shi kenan in ba lokacin karatu bane sai ya sake shi duk wanda ya zo kawai shi kenan yana zuwa kofar gidan shi kawai ya bi shi ka buga da gudu littafin ka ta tsari amma kuma sai sun da an jima ba su cewa shi kenan ba za su yi ba an jima za su dawo gobe za su dawo ran nan sun kawo masa ziyara sun zo za a karatu su rigan shi yana kuka suka ce alaga su malam me faru su ce matan ladhi ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ce wannan mai umarni da abu bai canya hana abin da ba shi to ya mutu yani talba karen yake nufi shi ne allazi ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ka zo wajen malami ba lokacin karatu ba al munkar eh, to me maka sai ki shine kare to ka gani ko to haka suke in ana ɗauko yin waɗannan eh, hikayoyin nasu yadda suke da kwaɗayin karatu al'imamu ibn abi hatim ya ce babansa idan zai shiga ban ɗaki ya wanka sai ba shi littafai sai ce dalla ya ci gaba da masa karatu ya ci gaba da karanta masa yana ji bai yadda ya shiga wanka karatun shi ya tsaya ba sai ya ce dalla ya karanta masa a bakin kofa shi yana cikin bayi yana wanka shi kuma yana masa karatu shi kuma yana ji kaga yadda shi ce Allah ya koyi da su abin yana ta siɗewa ne yana ta lalacewa in ka ga yadda ɗalibai suke damu suke karatu yanzu sai hankalin kai tashi ɗalibi zai zo yana karatu ko na addini ko na boko haji ya ce maka shi a rana ya ba zai iya maka karatun awa guda ba kuma haka zai ci jarabawa haka yake sanya ilimi kuma nan gaba a rika ce mushi sheikh a rika ce mushi malami na za a yi wannan na kai ka san mishi riri ta ake mutane ba su shirya su abin arziki ba fikihu na uku da aka fitar istihbabu kisarin qira'ati fi ramadan ana san a yawaita karatun alqur'ani a ramadan tunda gashi manzon nasu salama ya kasance sauka yake yi a ramadan da shi da malaika jibrilu sannan istihbabu mudarasati alqur'ani wa ghayrihi min al'ulum ash-shar'iyya sannan an so a rika mudarasa mudarasa bita a rika yin karatu ana fitar da ma'anoni ana gyare-gyaren kurakurai shi na ke ce masa mudarasa ba mutum ɗaya ke yi malam na yi ɗalibai ma na yi to ya zama ana wannan ba Alƙur'ani ba hatta sauran ilmu ma ana son a yi su wannan su ne abu ba hadisan da za mu iya karanta su a yau insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu satin da ya wuce satin da ke biye ma wannan za mu shiga dogon hadisi eh, hadisin herakal da kuma Wasiƙa da manzo Allah sallama ya rubuta masa ta gayyata gayyatarsa zuwa ga musulunci da kuma abubuwan da za su faru hadisi ne mai ban sha'awa wanda akwai darussa a ciki wannan dogon hadisin da kuke ganin shi da zamu karanta da za a ce karatu muke da gaske wani laƙalli ne kamar wata shida muna karanta shi shi ne za mu ba wannan hadisin hakkinsa tsakani da Allah nake faɗa muku abubuwan na ilimi da suke cikin wannan hadisin Allah kaɗai ya san yawansu amma dai za mu yadda muka saba shi mu yi abin da ya sauka kamata ya tsara kenan Allah ya kai mu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da eh, malam eh, Ahmad eh, Adam Al-Bakkawi ko an samu wani labari da yamma yamman nan ni ban da wani labari har zuwa yamman nan akwai wanda suka samu wani labari to ina ci sai mu ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah madaukakin sarki ya samar da shi daga hannun waɗannan miyagu ko suwaye Allah madaukakin sarki ya dora shi a kansu Allah madaukakin sarki mu ma ya tsare mu sannan eh, mu ci gaba da gyara halayen halayenmu waɗannan abubuwa da suke gudana a cikin ƙasarmu mu ba haka nan kawai Allah yake mana su ba fitila ce Allah yake haska mana mu ga hanya mu bi abin ya yi yawa shi da ka ba abu bane na surutu haka da kuɗi da za a hudu ya wuce ka zo kana surutu ko a facebook ko a whatsapp ko kai ta su a dandali kawai an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan kawai zunubi za ka daukan makanka abu ne da yake bukatar mu zauna ne makan karatun ta natsu ne makan mu wa'azi mu kalli nisan mu da Allah da kuma nisan mu da addini ita kuma fitina dama musiba idan ta zo to wacce ku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khashyatan ita musiba idan ta zo ba kawai waɗanda suka tsokano ta suka tsokano da take shafa ba wani wani wani wani wani wani wani wani wanda ya san mala algarkawi ya bin labari ɗazu mutumin sani sosai da zuwa wajensa akwai ɗansa a makarantar su ma a yanzu yake satin da ya wuce sai da malam ya ce wai kwatankwacin yan wannan magana gonar da yake zuwa a gonar da ake zargin an ɗauke shi ya ga wasu mutane sun zo sun kafa dandalinsa a wajen wanda ake ce musu fulani bayan ya koma yake ce ba almajiransa yake cewa mutanen nan ban yadda da su ba shi ya kamata mu kai rahotonsu kada ga yaran mu suna zuwa gona su je su je kawai a ce an ɗauki yaran mutane ya ce in ya ka ɗauki ba komai haka ya faɗi da bakinsa ce in ya ka ɗauke ba komai amma a ji a ɗauke yaran mutane yaran mu suna zuwa su tafi gona a ce a ɗauke su sai ɗaliban suka ji alaga ta malam ba wani abu bane wannan ba ko kawai fulani ne suka zo su ci zangon su tashi to ashe ashe firata ce kamar Allah ya nuna masa sati guda kenan aka ce da magana to kuma sai da shi jiya jiya abin da ya faru su duka muna roƙon Allah mu da ku sai ya fitar da shi sauran ma musulmai da suke cikin irin wannan damuwa Allah mu da ku sai ya tsamar da su dan wani fa ba a ji ba kowanne ake ji ba wani sai a gama da rigimar har a bada kuɗin sun nemi kuɗin ne a bada wanda kuma za su kashe su kashe domin su kasu gida gida akwai masu kisan akwai kuma masu cewa a biya su kuɗi akwai wanda ba kuɗin suke nema ba kuma kashewa suke to dukkan su Allah ya mana fatan karfe da shi Don kuma kada mu rika wasa da azka zikiroran nan da maza su ne karantar su ne na cika mana a nan tun kwanaki nake cewa an kama AC fa AC na yan sanda aka kama shi yana mota shi aka fito da shi aka shigar da shi wata mota aka ce direban shi gaba da shi da matarsa shi kuma aka tafi da shi AC na yan sanda kage AC ai babba ne a cikin yan sanda sannan nan kasar an kama kanan shi kanal din ma kashe shi aka yi a nan jihar kaduna mu aka tsinci gawarsa to da kanal da ac ac yan sanda kanal soja dukkanin su jan wuya ne a mukamansu kamar yadda ake faɗi ba wanda ba jan wuya ba a cikinsu to an kama su to kaiwa magani shine a yi addu'a ba wani abin da ya gagari Allah maɗaukacin sauki waɗannan miyagun bayin lahi ba su gagari Allah ba amma mu kuma ne mu kyautata halin mu. akwai asiri irin asirin nan ilahi ana cewa Allah yana cewa idza afani man ya'rifu ni alaihi man la ya'rifu idan wanda ya sani ya saba mun sai in tsora masa wanda bai sani ba akan shi ya ci gaba da gwagwata shi yana ba shi wahala an zo nan la ya'rifuna Allah mutanen da za su ce an ce su sha jini. su kashe mutum su lashi jininsa ana tsammanin waɗannan sun san Allah ba sun san Allah ba to idan waɗanda suka san Allah suka ta saba ma Allah sai ya ɗora waɗanda ba san Allah ba a kansu fitina ce ta zuwa ka rasa gane ta inda take zuwa yanzu wannan kashe kashe da ake a zamfara wa ya za ka iya fassara ta ya za ka yi ka fassara su mutane sun tafi makabarta wani zubin fa dawowacin da aka kashe su ma sun tafi makabartar kuma sun zata mutanen sun yi gaba ashe sun musu shamfanya ne sai su dawo kuma su ma a makabartar su kashe su abin da suke faruwa ke kai wannan musiba ce jarabawa ce daga Allah to mutane su go su a tuba mu ci gaba da tuba ga Allah madaukakin sarki mu ci gaba da kyautata mu. mu ɗage hannu mu roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya yi mana wannan damuwa Allah madaukakin sarki ya kawo mana da ita kowa yake shiryawa akwai waɗanda su a gefe suna nan su ne suke da remote control suna jujjuyawa su canza wacce tashar su canza wacce tashar suna ɗakin su to Allah ya fi mu sanin su suna nan domin dai yin wannan abubuwa a irin ƙasa irin tamu ƙasashen Afirka ba ma ƙasashen Afirka ba a duniya rashin kishin ƙasa to akan sa saboda mutum ya kai ma wata manufa tashi ta siyasa sai shi tunani ya irin waɗannan abubuwan don ya kawo kutuban da shugabancin da ke wannan lokacin a ce ai bai iya ba ya gaza suna yin ana yin waɗannan manufa ce ba mu da ita kuma a cikin mutanen da dama ba su da manufa a duniya ka faɗa ni ɗan najeriya ne mu ne na farko in kana neman mutumin da bai damu da ƙasarsa ba ƙasar ta watse ya tunanin idan ta watse ina zai tafi to ɗan najeriya ne na farko a duniya ɗan najeriya ne zai tafi ya tafi wata ƙasa a ba shi kuɗi yana zagin ƙasarsa ai masu kishin ƙasashensu idan aka tafi ko labarai irin labaran nan da ake zuwa a ƙasashen gidajen rediyo na ƙasashen waje aka ba su labaran da zai ci mutuncin ƙasarsu wallahi ba su karanta ba ba za su karanta ba ko nawa za a ba su za su aje musu kayan su gaba amma mu ne za a je ai na taɓa ba ku wannan labarin na je saudi arabia na je aikin hajji wani balarabe ya ɗauke ni wajen karfe ɗayan dare tunda su ba ba ba bambanci tsakanin rana da dare karfe ɗayan dare sai ni zan je wani waje muna fira da shi daga nisa shi a mota ya tarbi daga wata ƙasa in ce masa daga najeriya ina yaushe ne na zoyi ne ɗalibi ne ko ko na ce masa hajji na zoyi sai ce kasa ku ce aka ce shugabannin ku na sace kuɗi su kai wani waje ya faɗi sunan ɗaya daga cikin shugabannin da aka a Najeriya ƙarare ya faɗa mu balarabe ne muna fira da shi a mota da ce masa ƙarya ne da ce ƙarya ne wannan dalla labarin ƙarya ne ba shi ya ce a ah, to ai gashi sun karanta a jarida sun ce to ni ma ina nan da jarida a gida da mujalla da hoton fahad shugaban kasar kunan nan an ce mai kuma kuma yana shan giya da gaske ne ya haza kajin na ce ni ma haza kadir na dawo muna tsira da wani aboki na lecturer ne a jami'a wai ya zan yi haka na ce kai ka da hankali ina mota shi daga ni ce shi ya ce shugaba na ɓarawo ne ni kuma waye ne na ce to tashin farko kenan na kara kaina sannan kuma ya ɗauke ni a su yana cewa shugabanni da ɓarayi ne duk inda aka je ni wace kima nake da ita wace daraja nake da ita a wajensa shi to yan najeriya mu ne za su je su je da kansu suke ba da labari suna cin mutuncin ƙasarsu a gaban waɗanda ba su ba wallahi su dan Najeriya ke da wannan kamu da kishin kasa kuma babban abin lalacewa shine ba ka tunanin wani da ƙasa ta rikice ina za ka wallahi duk kasashen da suke ziga ka ce ba za su baka mafaka ba wallahi ba za su baka mafaka ba sai an yi wannan da aka ba aka haɗa baki da su suka suka suka suka sa wani akwata aka taho da shi aka da shi Najeriya wanda suka san wannan labarin sun sai akwata aka so aka dawo da shi aka fiko da shi haɗa baki suka yi aka fiko shi aka shi me sa ba su ba shi mafaka ba to ba mu da ƙasar da ta wuce wannan ƙasar in ba ka da hankali ka dawo cikin hankalinka duk idan najeriya nan ta rikice wallahi ba inda za ka saudiya an yi yawa ba za ka hijira ba hijira yanzu ba su da inda za su aje ka najeriya ita ce ka jihar kaduna ita ce jihar ka dariya garin ku tudun jukun nan kake ji daga najeriya sai kabari sadaka hauka ce wani ya zo ya rika ziga ka kana shirme kana cin mutuncin ka kana haifan mu da kasar ka ne sai ka ta ce ina za ka je ya kamata kowa a mishi wannan ya zo na yanka wannan karatun yanzu idan najeriya na ta rikice da bala'i to ina za ni sannan ka rika ɗaukar izina na mutanen da suke gudun hijira ka kalli gudun hijira da ake yi ka yi fatan ka ce kai a cikin najeriya ma bangaren da rikici ya ce ka je idp ka je inda ake ake ake ake rikicin rikicin boko haram ya ci da su sannan wannan rigingimin da ake tayin fulani da makiyaya makiyaya da da manoma ka je ka ga irin yadda mutane suke rayuwa mutum mai mutunci mutum mai mutunci da ce in sallah ta zo ce ma mutum dubu ɗaya faki amma sai a koma ana bashi ya bibiyar yana ya gode yana hawa in wannan ne kake son irin wannan ne mahaukatan mutane da ke son mu ta koma mu koma mai mun kai irin wannan rayuwa to ba wani abin da za mu fiye da addu'a sannan kuma ka taimaka hatta surutun da zai da fa'ida a kama bakin ka kai shuru ko kai surutu ne zai tsina na irin masu zuwa gidan rediyon nan wallahi ni da ni wani ne duk sai na kulle gidajen rediyo an daina yin maganganu a gidajen rediyo da irin buga wayan nan da ake yi kawai ka ga mutum da kiki a titi yana yana yawon shi yana ɓangare ce wai sai a ba shi latifika wai wani zai ce game da halin da ake ciki a ƙasa mutumin da ke cikin rake ko shari'a ka yi da shi bai san kan shi ba fa wani wani ministan kaza wani ministan makabarta wani ministan wani duk sa ka kiran mutane su ne za su zo suna bayani kan kaza ko mutane a kisa warar amma har haddace sunayensu har an san ko karfe nawa za a irin wannan su gudun banzan mutanen da ba su san kansu ba su kansu bai kamata su yi bayanin kansu ba su ne za su je su bayanin kansu su kansu ba su san inda kansu yake ba to wannan yana cin alamar tashin alkiyama manzo Allah son sanar ya ce ba za kiyama ba za ta tashi ba hatta ya takallama ruwaidi ba sahabbai suka ce waye ar ruwaidi ba sai ar-rajulu tafihu ya takallamu fi amri al-ammati mutumin da yake ba kowa ba kaskantaccen mutum bai da hankali bai san ciwon kansa ba shi ne ruwai bai ba ke kawai ya zai yana magana kan manya-manyan al'amuran da suka shafi kasa abin da sai an gaito profesa ko an gaito wani general ko wani babban malamin addini ko wani tsohon alkali ne zai iya tattaye yayi bayani dalla dalla ya ji a samu gantalallin mutane a titi wai a ce su ne za su wai mai za su ce da halin da ake ciki a kasa da bata san ciwon kansu ba to duk wanda yana cin abin da ke haifar da fitina a ƙasa ka ji mutum yana bayanan da ya za ka tutsiye shi ka ce to yi na ka samu wannan labari sai fara zuba ka yi maganar da ka tuno na sha faɗin wannan magana ka rika tuno lokacin da ka zo kake surutun wani abin da baka da ilimi a kai ka zo ka tuno lokacin da mala'ika zai tutsiye ka na gobe alkiyama yau ko ɗan sanda ko sss aka turo aka ce cike bayanin yadda ka samu bayanin in da kake yi ya kake yi to ba ba ya cikin ba ba ɗan sanda ba mala'ika za a citsiye zai citsiye kake ke jawabi to daga daga cikin abin da ke jawo irin wannan abu akwai surutan da ba su da amfani Allah shirya ta mu Allah ya ganar da mu wannan fitinu Allah ya kawo mana da su Allah ya yi mana Allah ka kawo mana zaman lafiya da alkhairi a cikin ƙasarmu Allah mu da kuke saki ka taimaki gabaninmu wajen gane tun da wannan matsalar take kuma ka taimake su wajen kau da ita domin ba su ne za su kau da ita ba za su iya ba Allah ne zai kau da ita amma a hannunsu Allah subhanahu wa ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum